نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته manzon Allah daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine dace da ashirin da biyu ga watan uku shekara ta tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na rijalin wani sa'in da suli sallallahu alaihi wasallam idan ba manta ba a satin da ya wuce muna kan a shafsiya a rabi'a ali bin abi talib kenan ko yawa mun yi magana akan الموقف الأول يوم بدر wato abin da ya faru ranar badar ko sannan muka magana akan al-mawqif sani yawm al-khandaq ranar ghazwatul khandaq za mu tashi sun mana da umar sun mana da amr a farkon kisa shine kamar yadda ya ce kharaja amr bin abdiwud shafi na 72 الموقف الثاني خرج عمرو بن عبد الود wannan babban kafiri mai suna amr bin abdulwud ya fita wata ran wa huwa muqanni'un bil hadid wato ya sanya sulke na yaƙi ko ka ce rigar ƙarfe ya lullaba kanshi ai mustattirun ya lullaba jikin shi fanada sai ya kirari ya ce man yubarizuhu waye ya isa ya fito na fito da shi shine man da faqama ali ibn abi talib sai da ali ibn abi talib ya tashi radiyallahu anhu faqala yace ana lahu ya nabi allah ni zan yi da shi ya manzo allah ni ne tsararsa ni zan dauki fansa a kansa faqala sallallahu alaihi wasallam sai manzo allah yake cewa innahu amr ijlis yace zauna wannan mutumin fa ba tsararka bane shine amru ne amr ibn abdul babban mutum ne a cikin kafiran ma ba karami bane ba ba tsararka bane ya fi karfin ka annabi yake ga aliyu kenan sun mana da amr sai shi amr ya sake kirari ala rajulun yabrus da za a samu wani ba a cikin ku wani namiji ko musulmi da zai fito mai mubaraza da shi wannan tallar jaruman mutane kenan wa ja'ala yu'annibuhum sai ya kasance yana ta zargin musulmi yana ta bata su wa yana cewa aina jannatukum na taz'umuna annahu man da kala ha. ina aljannar da kuke rayawa cewa duk wanda aka kashe shi a cikinku zai shiga aljanna ina take ku fito mana afala tabruzuna ilayya rajulan yanzu ba za ku turo mu wani mutum guda ɗaya ba ku turo mu wani mutum ɗaya mana mu buga da shi wannan malam kafiri ne fa da yahudu yake biya musulmi wannan wannan abin ya bata su abai rai suka yi shiru ba su ce komai ba wa kama aliyu radiyallahu anhu tunda da mun kisar ali bin abi talib ne sai ga aliyu ya tashi ya miƙe faƙala ana ya rasulallah ya ce ya manzo Allah ka banni da wannan mutumin shi abin ya ta ashiya ce zai manzo Allah ce ka zauna ya fi ƙarfinka shi ko mutumin bai daina kirari ba sauran sabbai kuma sun shiru to aliyu ma ya tashi an ce ya fi ƙarfinsa aliyu kai sai ta maza ce ni ne ya manzo Allah a banni da shi faƙala jilis annabi ya ce zauna na ce maka ثم نادى الثالثة sai wannan mutum ya sake kira karo na biyu kuma wai kirari faƙala fa sai ma ya fara waƙa yana ganin kamar sun fi ya fi ƙarfin musulmi sai ya fara waƙa kala fa kama ali radiyallahu anhu sai ali Allah ƙara masa yarda sai ya tashi fa kala ya rasulullah ana ka banni ni zan je gurin wannan mutumin fa qala innahu amr manzo Allah ce ina gaya maka fa amr ibn abdud ba tsaran ka bane a cikin kafiran ma shi wannan wato bai da kyau fa qala wa in kana amran sai Ali ya ce ko da amrun ne ni na yadda ko shi din ne ma za mu buga kaga jarumta ko na'am fa azin da gafur suna-sunan alaihi wasallam manzo Allah da ga ya ce sai annabi ya bashi ya ce bismillah je ka fa masha ilaihi hatta ata wa huwa yaqul Ali bin Abi Talib ya kama hanya yana tafiya har sai da je wajensa shi Ali yana faɗa yana yin waka yana cewa tunda wancan yayi waka shi ma to Ali bari ma fara mayar masa martani da wakan shi ma لا تعجلن فقد أتاك لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز في نية وبصيرة الصدق منجي كل فائز إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الحزائز عند الحزائز aliyu yake ta la ta'jalanna faqad ataka mujibu sautika kai amurka kai gaggawa hakika ya zo maka wanda ya amsa wa sautinka ba ka daga sauti kayi kururuwa ba to kar kai gaggawa yau ga wanda kake nema ya zo gaira ajizi ba tare da gajiya ba ba gajiyayye bane ba Mana kayi kirari ka ce ina wanda zai fito to gani nan nazo. Fini ya niyyatin wa basira ga niyya ga basira asidiku mun ji kulla fa'izi gaskiya ita take tseratar da dukkan wani mai rabo ma'ana gaskiyarka ita take tseratar da kai inni la'arju an uqima alaika yau ina fatan zan tsayar a kanka na'ihatal jana'izi wato zan kawo maka masu kukan gawa za a yi kuka a kanka anna'iha irin masu kukan mutuwa dinnan za a yi jana'izar ka yau kuma za a zo a yi kuka yau bayan ka min zarbatin najla'a zan maka duka najla'a in an ce najla'a ba mai fadi duka mai fadi mai yalwa zaka da kuro yabqa dhikraha inda al-hazahizi wanda ambaton wannan duka da na maka zai tabbata ba zai gushe ba inda hazahizi yayin da ake cikin tsananin yaƙi mai tsanani ma'ana ko da yaƙi aka zo za a rinka tunowa da dukan da Ali bin Abi Talib ya maka wannan wato shine abin da Ali bin Abi Talib ya gaya wannan bawan Allah Ku da wani abu guda yayin da zaka gamsa da mutum ana so ka yi abin da zaka kashe masa gwiwa kafin ku fara bugawa da shi akwai wanda ake da baka ka yi kansa ka ce yau kwanan ka ya kare yau sai dai mahaifiyarka ta yi naƙudan wani yau zancen ka ya ƙare yau kan zan aika ka lahira da taimakon Allah wannan abin da zaka gaya abokin gaba zai karya masa zuciya sai ya rage masa wani karfin da yake da shi ne abin da Ali bin Abi Talib ya gaya wannan mutum yace zan maka duka ba karamin duka ba yanda ambatan dukan da na maka ba za a manta ba ko da an zo ana gurza su ya kokuran za a tuno da dukan da na ba haka ake so mutum ya zamanto jarumi mara tsoro mai faɗin gaskiya kuma mai tsere da gaskiya kuma wanda baya ja da baya yayin da aka haɗu wajen gwamzawa don sifar manzan Allah kana la yafiru idan laqa baya ja da baya yayin da ya haɗu da abokanan gaba annabi baya ja da baya sallallahu alaihi wa sallam to kaga anan gurin lalle ya nuna wato jarumtar Ali bin Abi Talib to bari ka ci, shi kuma abin da shi amru yake fa qala lahu amr sai wannan amr yake man anta kai ku wannan waye wannan mai wannan magana kala ana ali sai ce ni ne aliyu ni ne aliyu kar ka manta fa aliyu nan fa yaro ne a cikin sahabbai karami ne kala ibnu abdi manaf sai masa wata irin tambaya ce aliyu dan gidan abdi manaf sai ali bin abi talib ya ce ana ali bin abi talib yaro ni ne ali dan abu abu talib ka shiga taitayinka faqala yabda akhi sai shi amr ibn abdul yake cewa ya kai dan dan uwana kai dan gida abu talib ne to kai ina da dangantaka da kai min a amalika man huwa asallu minka a cikin baffaninka anan akwai waɗanda suka fi ka shekaru ka turo su mu gwabza da kai ba wai kai ɗan tsito ba kai yaro ne <laughs> wato shi ma irin wai zai mai da martani kenan min a amalinka man huwa sanu minka a cikin babbaninka akwai waɗanda sun fi ka shekaru to ka turo su mai da kai fa inni akrahu an uhrika damaka ni fa ba na son zubar da jininka don yanzu da mun haɗu zan shekar da jininka gaba ɗaya yake gaya wa aliyu ba na son zubar da zai ka koma ka kira mafanin ka gwamza da su wai ba na irin wani ya zo za ku gwamza da shi sai kake ganin ba tsarar yin ka bane ka ce ka ga malam kai ka koma ba da kai nake ba ka je ka kira mai gidanka da shi za mu buga فقال له علي sai Ali bin Abi ɗalibi yake cewa lakin ni wallahi la akrahu ka uhrika damaka sai dai kuma wallahi ka gani wallahi ba na kyamar in shekar da jininka kai yanzu ba ka ci kana ba ka son ka zubar da jini ba jini na ba to ni ina shaida ma ba ni kyamar zubar da jininka muna haɗuwa zan shekar da jininka kai aliyu jarumi ne mala akwai jarinta yanzu mun ne sai ya ce to ai ya ce ai ya ki yadda ya ce in a turo wani <laughs> Allahu akbar fa ba. sai shi amru ya fushi fa nazala sai sauko wa salla saifahu ya zari takwadonsa za a fara fa malam ka annahu shu'latun arwa yana zari takwabin nan haka yanda ka san wato wata walƙiya ne ta wuta irin wuta din nan ta walayi takwabin kawai da ya zaro shi a cikin wato wato wato wato gidan shi yana zarewa haka sai falau shine za a sha jinin aliyu ثم أقبل نحو علي يفسكن شي علي بن أبي طالب رضي الله عنه مغضبا yana mai fushi ne kansa ka san idan mutum yana cikin fushi ne kanka da makami to gaskiya ka gudu ba na baka shawara ka tsaya saboda zai maka ba daidai ba to sai dai in a jihadi ne ko a yaki wannan a jihadi kan babu gudu babu ja da baya واستقبله علي بجركته shi ku Ali bin Abi Talib ba sai kansa ba da garkuwarsa in an ce dirka ana nufin garkuwa shine a turs wato abin da ake sawa wani abu ne wato mai fadi da ake amfani da shi yadda mai zan ce maka ne kamar kamar lema haka an san lema ai to kamar lema haka ake rike shi yana da marika ta tsakiya to idan an zo yaƙi yayin da mutum ya zo ko yana harbinka da kibiya ko yana har boka da da mashi ko zai dake ka da da takwabi to za ka rinka amfani ne da wannan wannan turs din mai faɗi ne haka kamar faranti sama da faranti yana da faɗi ina fata ana fahimta akwai kuma wanda ake sawa a ka ake lullube kai da shi shi kuma hular karfe kenan shi kuma wai in case koda wani zai ce zai sare ka a a da takwabi a ka to sai dai ya sari karfe sai dai ka ji kwal takwabin ya nade, akwai rigar ƙarfe ta yaki, ita ma ana sa ta ne daga daga nan wuya zuwa iya cibiya haka to wannan jarabai suke sa ta in an zo an fito jihadi haka zaka ji jikin mutum yana yana ƙaran ƙarfe saboda duk inda zaka harba in ka harbi sa ƙarfe ne in ka doki ka shi ta baya ƙarfe ne in kansa ne ma ƙarfe ne to ana amfani da wannan aturs din ana ana yi ana karewa aliyu da ya ga ya zare takobin shi ma sai dauko nasa ga takobi a hannunsa ga wannan garkuwa din yana yana yana sara yana haka yana sara yana haka to bari mu ji me faru fa darabahu amr fi dirqatihi qaddaha malam mutumin nan kafirin nan da ya samu ali bin abi talib ya jigga masa wannan takobin ya tsara masa shi ya samu wannan garkuwa ta Ali bin Abi Talib sai ya raba ta gida biyu kai ya fasa ta ce <laughs> ya tsari kenan wa asbata fiha as-sayf takwabin nasa da ya sari wannan dirka din ta Ali bin Abi Talib da ya sare ta sai ya fasa ta kuma takwabin nasa ya rike wurin irin ya fasa ya datsa gurin kuma ga takwabin ya rike wurin wasa bara a sahu fa shajjan ai yana sarar sa malam sai takwabin ya ratsa har ya samu kan ali bin abi talib ya masa rotse dukan farko ba. ka san da manzo Allah ya ce aliyu zauna innahu amr ka zauna wannan fa amr ibn abdul ba wasa bane a cikin arnan ma bai da kyau <laughs> yasa kun ga duk wanda zaka buga din ka buga da wanda kake gani ya yi daidai da kai ko ba ka bane yawwa to amma bari ka ji taimakon Allah وضربه علي على حبل عاتقه Ali bin Abi Talib shi ma sai yi kwance-kwance ya sami wannan arne malam ya same shi a nan gurin kafaɗa shi nan a nan in ka sa hannunka za ka ji wata jijiya ai a kafaɗa tsakanin wuya da kafaɗa ko to zai zo setawa sai seta sai sauke masa takobi a nan gurin ya dafa shi fasa kafa take ya fadi zance ya kare yi. in an same ka nan gurin hablu atik nan wajen kafada din nan wannan igiyar kafada da aka sare ta ai na karka ta kare kuma sai ji jefar Ka shi kaga da yarmai ko wasara al-ujaj malam sai kura ta tashi an yi furmutsu kenan ya daka a daka ya daka a daka wasani a rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbira manzo Allah bai farga ba kawai sai ya ji kabbara Allahu akbar sai ya ji kabbara fa arafna anna aliyan qad qatalahu daga nan sahabbai suka ce sai muka gane cewa lalle ali bin abi talib ya kashe wannan arna daman idan sun yi abu na nasara kabbara suke su sahabbai in an samu cin nasara sai su kabbara Allahu akbar mana Allah shine mai girma muka gane cewa Ali bin Abi Talib ya kashe wannan arnan ثم أقبل علي سيغ علي يا فسكنتو رضي الله عنه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينا فسكنتا النبي ووجهه يتحلل يتحلل كي فسكر ستنا كالكلي شين يتحلل فسكر علي تنا كالكلي فقال له عمر بن الخطاب سي عمر بن الخطاب يتي علي رضي الله عنه hallastalabtahu dir'ahu ina ma da rigarsa ta yakin nan ka je ka ɗauko ta ka yi salaf ɗinta in an ce salaf shine yayin da ka kashe arne da yake da dukiya a jikinsa ka ɗebe makaman ka ɗebe kuɗin jikinsa ka cire rigarsa mai tsada ali bin abi talib yace a wannan umar yace wa Aliyu. bayan ka kashe arne ina ma da ka ɗauko rigar yakinsa kar ka bar musu fa innahu laysa lil arab dir'un khairun minha Umar yace ai duk ga baki ɗaya walahi babu basu da wata riga ta yaki wanda tafi rigar wannan mutum saboda kayansa masu tsada ne ina da ka buge arne ka ka ka ka ka da rigar ka ci ganima kala sai ali bin abi talib yace darabtuhu fattakani bi sau'atihi yace ai tsiyayen yayin da na sare shi kawai malam sai ya fattaka ni bi sau'atihi sai ya nemi ya sa kariya tsakanina da shi kawai sai bude min al'aurarsa ka ji arne da rashin mutunci malam ya san wato musulmi yana da tsantseni da jin kunya da ali bin abi talib ya sare shi ka san me sai ya bude al'aurarsa ya baje kafarsa kawai sai ya bude al'aurarsa bas sahaytu ibnu ammi an aslama sai ali bin abi talib sai ya ce sai na ji kunya a matsayinsa na dan gidan babba na suna da dangantaka dama da shi ya ce sai na ji kunya ga al'aurarsa gaskiya ban iya kallon sa ba sai na san ta na shi wato wannan kofa suna da manufa yin hakan saboda sun san shi musulmi baya kallon al'aurar wani yayin da ya sare shi ya tabbatar mutuwa zai yi kai sai ya baje al'aurarsa shi ne Ali bin Abi Talib sai sai ya kauce sai ya juya kai sai ya tafi ma dama dai bukatar dama a kashe shi ne kuma an kashe shi alhamdulillah sako ya riga ya isa to kun ji yadda Ali da abin Talib ya kashe wannan wannan wannan tsinannen kafiri ibn kasir ya fi da wannan riwaya a cikin al wa nihaya ta hanyar imam al daga Muhammad ibn isa to kun ji wannan ku sai shi al-mawqif salis yau khaibar to ga ranar yakin khaibar kuma shine matsayi na uku tun ya faru a yakin khaibar إن اليهود لا يعتمدون على تسيير الجيوش في الفضاء الرعب su yahudawa ba sa dogaro da wato kora ainihin wato rundunar yaƙi wato a fili farfajiya haka shine alfada ar-ra'ab farfajiya fili mai yalwa shine alfada ar su yahudawa ba su fiye damuwa da wannan ba ba sa dogaro da haka tusibu wa yusabu minha a je yaƙi su kashe su ma a kashe su innahum la yakrahuna al-liqa'a fi tilka al-mayadin al-makshufa duk da cewa ba sa kin al-liqa haduwa da musulmi wajen yaƙi fi tilka al-mayadin al-makshufa a waɗancan wurare buɗaɗɗu almayadin maidan ne an gane ko mayadin gurare almakshuba buɗaɗɗu wa la anhu addinin su wanda ba su rabuwa da shi kuwa alkifahu min wara'il Shi shine wato su rinka haɗuwa da abokanan gaba da fuskantar su a bayan katangu matsorata ne kenan abinda ake so ake nuna mana kenan abinda dai suka fi yarda da shi a addinin su su rinka gamuwa da abokanan gaba ma'ana musulmi kenan min wara iljudran ta bayan katangu alkifahu abinda ake nufi da alkifa ana nufin alliqa'u wal muwajaha haduwa da fuskantar juna wajen yaƙi Ba fiye da khaibar a ranar yakin khaibar. كانت الرايه ما علي بن ابي طالب توتا دي تنا حنن علي بن ابي طالب كما إن مكرن تادا كودا قبايا وتحصل اليهود في حصولهم يهوداوا sun shiga cikin wato hisin-hisin gidajensu da suka katangance da benaye almushayyada waɗanda aka yi musu kwalliya da ado fi burujin mushayyada in an ce abin da ake ake ce shi mushayyar a larabci shine kullu ma ukila min al bina duk abin da aka gyara shi na gini aka yi masa fenti aka yi masa plasta shine a mushayyad shi yasa banza Allah yake cewa ma la ma umirtu bi al masajidi ba a umarce ni da da kalkale masallatai ba a yi musu kwalliya a yi musu ado a a sa kayan kyale-kyale annabi ce Allah bai umarce ni da wannan ba to ya ce mushayyada ne fi burujin mushayyada wato gurin da yake an mai kwalliya da ado suna can gidajensu a khaibar waɗanda sun zauna sun shantake sun yi gidajensu ado da kwalliya to ولما بدا القتال بين المسلمين واليهود yayin da yaki ya fara tsakanin musulmai da yahudawa shanna almuslimin almuslimuna hujumahum ala alhusuli musulmai sai suka fara kai farmakin su shine shanna kaiwa farmaki alhujum shi ma farmaki ala alhusuli ga waɗannan gidaje na yahudawa da bada'at tatada'a tahta wata'atihim ba da hisn ai suna fara kai farmakin nan sai gashi wannan gidaje suka fara rushewa tata wata atihim a karkashin wato taku musulmi kalmar ta ta da'anan hun ta ta hattamu gidajen aka ta rusa gidajen ana ta kame su tata wata atihim ƙarƙashin wato kama musulmi da takunsu islam ba da hisin gida bayan gida bene bayan bene duk wannan gidaje na yahudawa musulmai suka ta kame su kusan yadda ake yi musulmi dabarar da suke da aka zo yakin khaibar sai aka rinka bin su gida gida dan daman dabarar da suke sun shiga gidajen sun kokoyo sun rike makamai kowa zai kare gidansa unguwa unguwa kuma kowa da da shugabansu idan musulmi suka zo sai su kewaye unguwar da baki daya kamar yanzu misalin an zo nan gidan nan unguwar gadon ɗaya sai a zo a kewaye ta gaba daya ta ɓarin wuta wasu su fito su ce sun sallama sun miƙa wuya sun zama bayi sai ce to ku fito ku bada duk abin da ku mallaka a daddaure su a ajiye su wasu kuma ba sa yadda insha Allah mun zo karanta yakin Khaibar za ku je inda aka yi wasu idan sun zo wuta ake da su su harba musulmi ma su harba su daka a daka sai da karfin tuwo za a shiga a ɓalle dan akwai wanda sai da aka shiga gidan shugaban aka karya kofar aka shiga aka tarar da shi aka masa kamun kaza aka fito da shi amma ya ƙi ya mika waya wai wai yana cewa wai maza ba sa mi kauya to maza ku suna kama kaji ai da zakaru aka shiga aka kamo shi to haka aka yi ta bin gidajen yahudawan nan na khaibar hisin ba da hisin gida bayan gida ana kame su wa kharaja min yahudi faris yud'a mirhaban ko marhaba daga cikin wannan gidaje manyan manyan gidaje na yahudawa shine husun wani mutum ya fito faris wani jarumi jarumin mutum shine faris ana ce da shi mirhaba ko marhaba hisnu marhab kenan muslim muslimina ya kira musulmi da ya fito sai yake kira musulmi man yubariz ya fito daga cikin wasu shinge daga cikin gidajen nan kawai ke kira musulmi waye ya isa ya fito mu garza da shi marhab kenan wani babban arni ne shi ma bai hudi ya ce man yubaris waye zai zo mu fito na fito da shi da huwa yunshidu yana waka ga shi abin da yake faɗa kalmar yunshid nashida kenan waka قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب أطعن أحيانا وحينا أضرب إذا الليوث أقبلت tuharrabu يشي حقيقة khaibar gabaki ɗayanta ta san cewa ni ne garin ya san ni waye wannan kafin fa a fara kenan irin maganganu na kashe gwiwa kenan da yake yi wa mutane ya ba mutane tsoro ta san waye ni silahi ni ne mai makamai masu kaifi shine shaki in an ce shaki suna ana nufin wato hadidu sinan wannan yana da makamai masu tsini masu kaifi shine shaki silati batsalin mujarrabun jarumi ne ne, mujarrab kuma jarumta ta abar jarrabawa ce kowa ya santa waye zai fito a cikin musulmi mu buga da shi atsalu ahyanan wa hinan adribu wani lokaci in na zo in na rena ma kura sukan ka kawai zan yi in kwantar da kai suka yake in ya zo da abin suka sai tsire mutum wahinan adribu wani lokacin kuma duka zamba ta dukan ka sai na kai ka lahira idan luyusu aqbalat tujarrabu tuharrabu yayin da wato mayaka masu karfi su ne alluyusu wanda suke da ƙarfi irin na zaki mayaka masu karfi suka fuskanto suna yaƙar juna a yaƙe su su yaƙa ko ana yaka su shi ne tu'ar rabu to a lokacin ne kuma nake zare takwabina mai tsini in mashi mashina da kibiya ta mai tsini in soki wani wani kuma in daka shi kaji alfarin da ya ko fa barza lahu ali sai ali bin abi talib ya fito kansa inda ya zama da wancan dama fa huwa yaqulu ga abinda ali yake faɗa shi kuma ana alladhi ummi haidara kalayfi ghabatin karihil manzara những người thay đổi về dari bidangnya bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? yau ya sun yace ofi wafi ofihim bisa'i kaila sindara aw kaila sandara ana alladhi sammadni ummi haidara ka idan ka lura idan sun yi masa magana ta hanyar waka shi ma sai ya mai da martanin ta hanyar waka ni ne wanda mahaifiyata ta ambace ni ta samun suna aidara ka san ake nufi da haidar idan ka ji an ce mutum suna haidar a larabci wato ana nufin mutumin da yake mai cikakkiyar halitta sannan kuma zaki ne a cikin mutane shine haidar jarumi ina jin kukan je suna sa suna haidar ko ana nufin mutum mai cikakkiyar halitta kuma tsayayyen mutum mara tsoro jarumi shine haidar to anan akan sifanta zaki da haidar zaki akan ce da shi haidar to idan an ce haidar a cikin mutane fa to kamar wato sarki ne ake nufi jarumin mutum wanda yake sama da kowa dan a cikin wato dabbobi idan aka ce haidar to ana nufin zaki kenan kaga ai babu wanda ya kai zaki yi ne ke da kwarjini ko ko yabo ake in za a faɗi mutum yana jarumta sai a ce zaki ina fata na fahimta idan kato ne kuma mai takama sai a ce turan giwa ko ba ka ne to an ce haidar ma'ana mutumin da yake jarumi to wannan mahaifiyarsa ita ta sa masa wannan suna din amma asalin abin da ta sa masa sunan ba wai haidar din ta sa masa ba ta sa masa suna asad ne asad yayin da aka haifi ali bin abi talib babansa baya nan abi talib din baban shi baya nan yayi tafiya mahaifiyarsa mai suna fatimatu bintu haidar ai fatimatu bintu asad sunan mahaifiyar ali fatima bintu asad da haka da ta haifi ɗanta sai ta sa masa suna asad me ma'anar asad ana nufin zaki me ma'anar haidar ana nufin zaki malamai suka ce saboda kafiyar wakar ta dace bai ce ana ladi sammatni ummi asada ba saboda ƙarshen da zai dace ba sai ya ɗauko wani abin da ya yi daidai da zaki ɗin isa haidar to yayin da baban ali bin abi talib ɗin ya dawo shine abu talib ya ga an haifi aliyu ɗin kuma aka ce masa an sa wa sunan ɗansa asad sai ya kyamaci wannan sunan ya ce a'a za a sa masa sunan asad ba ya ce sunansa aliyu to shi ne aliyu idan ya zo jaranta yana tuno da abin da mahaifiyarsa ta yi masa na daman ta sa masa suna jarumi ni ne wanda mahaifiyata ta samun suna zaki kai in baka san waye ne ba ka laifin ba